Malam Musa Bello wani matashi ne da ke yi wa ƙasa hidima da yanzu haka ya kaddamar da mahajar kiyaye hatsara a Najeriya abinda kuma masana da ko sauran al'umma suka ce zai taimaka gaya wajen kiyaye hatsara da ceton rai gaggawa a wannan ƙasa da ta yi ƙaurin suna a duniya wajen yawan hatsarin ababen hawa. wanda ke haddasa hasarar rayuka da na dukiyoyi na miliyoyin naira a duk ranar ta Allah. To koya wannan matashi ya fara tunanin kirkiro wannan mahaja ko kuma yanda wannan mahaja ke aiki ga dai Malam Musa Bello. Na haɗa mahaja ne na buga nambobi wanda ake bukata kira a takaice nambobin abin da ake cima a turance emergency number kamar idan wani abu ya samu mutum yadda ba sai ka fara tambayan abokananka ta yanzu zan kira 'yan sanda ta ya zan kira eh, masu kashe wuta masu sun da ake turanci ba da sauransu yanzu idan kana da wannan abu a wayanka idan kaman gobara kaga ana gobara a wani wuri ko kuma kaga wani hatsari ko kuma kana bukatan ka sama eh, masu kula da harkar lafiya wato 'yan ambulance kana bukatan su ko 'yan red cross kana bukatan su da wurwuri idan kana da wannan application din muna sa ran cewa za ka ka samu ka kira su cikin sauki banda cikin sauki za ka iya ka samu da wannan abu da aka hada za ka iya ka samu ka ba wasu ma su da yawa za ka ga gobara ko wani hatsari akan rasa rai ne saboda ba a samu an kira masu kula da abin su zo da wuri ba. Mr. Boboye Olayemi Oyeyemi dai shine shugaban hukumar kiyaye hatsura ta Najeriya kuma a can baya ya sha nana ta kokarin da hukumar ke yi na kawo ƙarshen hatsarin mota ko rage hatsarin mota a Najeriya. Yanzu haka ma dai hukumar kamar da ya sha yin bayani ta kofin yada labarai daban-daban hukumar za ta fara amfani da dokar kayyade guje-gujen motoci tun daga ranar 1 ga watan Oktoba mai zuwa. a kuma na tambayi matashi musa bello ko ziyarar da mawallafin shafin sada zumunta na facebook mark zuckerberg ya kawo najeriya a kwanakin baya tare kuma da jinjina wa matasan najeriya ya taimaka mishi wajen wannan yunkuri gaskiya irin wannan ziyara da ya kawo zai taimaka mana sosai saboda za ka ga a su da yawa za ka ga akwai abubuwan da dama ba mu iya ba da mutane irin wannan za ka ga za su iya su ce oke to mu da dama muka nuna oke muna da ra'ayin mu ga muna yin abin nan to suna so mu zo za su koyar da mu yadda za mu rika yin shi idan ya so idan muka dawo ƙasanmu ko mu koyar da wasu yadda sai mu zo mu haɗa kaman ƙungiya wanda mu aikin mu ta haɗa abubuwa ma mu saboda mu ya ci gaba sau da ka duba duk so da yawa za ga abubuwa ne wanda rubutu ne kawai rubutu ne kawai duk da zaman cewa rubutun nan ana maganar miliyoyi ne inda a ce na sayarwa ne amma har kwakwalwa ce take aiki kwakwalwa ce za ta yi tunanin a ah, ai ya kamata a yi kaza a yi kaza baban ya jibrin murai amurka daga lagos